الحمد لله الذي رفع بالعلم أقداره وجعل السنة حسنا منيئا وأقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل ماء الهواء ولا يسترب ماء الدجيج الصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين الذي أدحر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردى وعلى آل وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين صافيا ومن اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna sha biyu ga watan shawwal hijira ta babban dan babba farin jaka da annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ko da arba'in da bakwai wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da shida inda muke gabatar da karatu na sati-sati wato cikin littafin asalibul mujrimina في التصدي لدعوة المرسلين وآقبة Zalika, a wannan masallaci na ɗan fodiyo a wannan unguwa ta sunusi a cikin wannan gari namu na kaduna wannan shine majalisi na ɗari da shida ga waɗanda suke riƙe da littafi a hannunsu za mu tashi shafi na ɗari uku da ashirin da shida malam ya ce al'uslubul khamisu hanya ta biyar da mutanen nan suke bi in ba a manta ba malam yana magana cewa hanyoyin da makiya addinin Allah suke bi wajen yakar addini shine asalibun fitariyaki wa ta'til wal man'i hanyoyi wajen ya za a takurawa masu da'awa yaya za a yi kora da'awar da suke ya za a hana su da'awa da sai ya kawo na farko man'ur rasulu wal mu'minin min izhar dinihi a hana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wanda suke tare da shi wajen bayyana addini idan wannan hanyar ba sai ba sai su canja wata man'ur rasulu min tablighir risala a hana annabi ya isar da sakon Allah idan wannan ba ta yi ba sai su sake canza wata man'u wasulid da'awati a hana da'awar ta kai ilan nasu zuwa ga mutane in wannan hanyar ba ta yi ba man'un nasu minna dukulu fil islami hana mutane shiga addinin musulunci to ne malam yace al-uslubul khamisu, hanya ta biyar wanda na hudu shine man'un nasu min ad fil islam wanda muka faɗa muka ce Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa manna'il lil babu alheri a duniya da za a hana mutane shiga kamar addinin musulunci to suna yin wannan to sai malam yace man untishari da'awati fil afaki to hana da'awar musulunci yaduwa a sasannin duniya qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce yuriduna mutanen nan suna nufin li yutfu nurallahi sai sun buta hasken Allah bi afwahihim da bakin su wallahu mutimmu nurihi shi kuma Allah sai ya cika hasken addinin sa walau kare hal kafiruna koda ko kafare sun ki huwa allazi shi Allah shine wanda arsala rasulahu ya aiko manzansa bil huda da shiriya wa dinil haqqi da addinin gaskiya li yuzhirahu ala ad-din kullihi kuma sai ya rinjayar da addinin akan kowane addini a duniya walau kariha al-mushrikuuna koda ko mushrikai sun ki yadda addinin musulunci yake a duniya kai ka san ba dan akwai mai shi ba wallahi in nan ta galibin wanda suke rike da addinin da yanzu ba addinin a doron ƙasa amma ka san akwai mai shi da shi yasa in banda kafiriwa ba ne da tun daga zamanin annaba a fara addini mutum ɗaya shi matarsa a gida na na kabila warƙata bin nawfal a zo waje to shi yasa kaga Allah nan sai yace walau karihal walaukare walau karihal kafiruna kamar yadda haka Allah ya faɗa cewa innal ladina kafaru wayanda suke kafirai ne yunfiquna amwalahum li an sabilillahi la su kashe kudin su dan su lalata addinin Allah Allah yace fa sayunfiqunaha da su kashe kudin summa takuna alaihim hasara alhasara ah. ita ce nadama ta ƙarshe wacce babu irinta sannan daga baya sai sun zo sun yi nadama sun mayi na sannan kuma sai an rinjaye su inji Allah subhanahu ta'ala. to shine malam yake ta lamma daqat bi rasulillahi subula lokacin da hanyoyi suka takure wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi adal mushrikina su tawan mushrikai ta tsananta ga manzon Allah lada'a ila uslubin akhar sai manzon Allah ya canja ya laɓe zuwa ga wata hanya ta daban yadmanu wanda zai samu aminci zai lamunce lidda'awati ga da'awa baqa'uha wanzuwarta wastimraruha da ci gabanta idan kana karantarwa a guri maslaha na iya sawa ka tashi daga nan ka koma nan ka ci gaba amma wai dan akwai matsala ba a cewa an bari baka taba ganin wanda ya bude shago ba saboda ana samun matsala yace to billahi allazi inda zai duk kokarin da nake ya rantsi da Allah ya daina kasuwancin nan ka taba gani to tunda ko har ka ta da gobe da kake yi kana samun matsala kuma baka ce ka daina ta ba dan akwai matsala ya zai harkar addini a ce an daina to wa hada al-uslub wannan hanyar huwa muhawalati naql da'awa dawa shine ciranto da'awa ila bi'atin ukhra munasiba zuwa ga wata bi'a ta daban wata ta dace in nan abubuwa sun yi kamari an ƙi fahimta wasu sun tsaya kai da fata ba za ka yaɗa da'awa ba to sai ka duba akwai wata hanyar da nan kana iya ɗan kaucewa ka koma zuwa ga inda za ka iya ɗaukar saƙon ka kai wa makanun amin da kuma gurin da yake yana da aminci tantaliqu minhu wacce za ta tafi tare da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama فكان sallallahu alaihi عليه ya ardi nafsahu alal qaba'il sai manna Allah ya zo yana bujuru da kanshi akan kabilu fil mawasim a lokuta na ibadu irin na jahiliya tunda yana cikin abin da ya shi suka yi suka lalata suka shigo da abubuwa amma tun kafin Allah ya aiko annabi suna zuwa aikin hajji irin nasu na jahiliya wal aswaqi da kasuwanni ku duba ku a wannan yanayin ah. annabi yake ribantar in sun zo daga garuruwa tunda an hana yin da'awa a makka sai ribanci lokacin aikin hajji haka nan fa kasuwa manzon Allah zai shigo ah. wa gairi da wa ha da wannan wannan ta tajammu'ati wato a ta tajammu'ati al-ma'rufa na guraren da ake taruwa wanda yake sananni ne ah. sai manna Allah ya zo yana amfani da waɗannan guraren don yaɗa da'awa fa hasad quraishu bi khatar hada tawajjuh to daga nan sai qurayshawa suka fara jin motsin wannan hanyar kuma da annabi ya dauka yanzu to ita ma fa tana da hadari kamar yadda Allah ya ce falamma ahassa isa minhumul kufra lokacin da ya ga alama ya ji motsin cewa ga kafirci nan ah. wasa'at to sai ta tashi wajen yin aiki ila man ihi zuwa ga hana manzan Allah kun ga a garin makka sun hana amma lokacin da annabi ya fahimci idan lokacin aikin hajji ya zo ko wata munasaba ta zo wacce ake amfani da ita a zo a sati ko wata wajen cin kasuwa sai manzan Allah ya zo lokacin aikin hajji don yi awa ko ya je kasuwar don ya kira mutane zuwa ga Allah to da suka gano wannan abin yana da haɗari wannan ɗin ma sai suka miƙe cewa sai sun hana da haka mastata'at ila zalika sabilan bata samu damar zuwa ga wannan ba wa min zalika daga cikin wannan ma kana yasna'uhu Abu Lahab da Abu Lahab yake aikata wa manzon Allah annar rasuli dan uwan mahaifin manzon Allah fa an rabi'at min abbad radiyallahu anhu qala yake cewa ra'aitu aba lahabin bi ukkaza naga abu lahab a suke ukkaza sai daga cikin kasuwanni ne da suke fitin a jahiliya wa huwa yattabi rasulullahi wa yaqulu manzon Allah yana bi cikin kasuwa yana kiran mutane yana da'awa yana jama'a a zo a shiga addinin musulunci abu lahab jama'a fa dan uwan baban annabi shi kuma yana biye da shi a ina a baya wa Kulu yana ta ya ayi hannu. idan manna Allah ya ce ya ku mutane ku zo ku ce la'ilaha ilaha illallah ku karɓi addinin musulunci ku rabauta shi kuma Abu Lahab yana biye da annabi a baya yana cewa ya ku mutane inna hada qad wannan mutumin da kuke ganin shi batacce ne halakacce ne fala kuma an ali a alihati abaikum kakku bari ya batar da ku daga abin da iyayenku suke bautawa wa rasulullah ya firru minhu shi kuma annabi yana kokarin ya guje daga duk inda ya ga Abu Lahab din nan wa huwa ala ithrihi shi kuma Abu Lahab din nan yana biye da annabi a baya dan Allah wannan wani irin cin diddigi eh ka tafi kasuwa ka inda shubha take hu duk wanda aka ga yana da wannan alaka da kai a ce dan uwan mahaifinka ne to shi ba ta farko da za a fara ɗauka cewa to kai ɗin kai ne mara mutunci a ce baban shi ne fa da Allah jama'a in wannan abin da yake faɗa gaskiya ne ta ya za a yi baban shi zo yana cewa ƙarya yake ya ƙarya ta shi eh to galibin hasadar da mutane ke samu wala wani lokaci daga ƴan uwanka na kusa take farawa eh wa rasulullah yasirru minhu wa huwa ala ithrihi shi kuma yana bin annaba a baya wa nahnu nattabi'u mu kuma muna bin shi a baya wa nahnu gilman lokacin muna kananan yara kokolon mu ta kiyaye yace ka anni anzuru ilayhi ahul yace kaman ina kallon shi yana kokarin kangi annabi lokacin da annabi yake kokarin kiran mutane zuwa ga Allah sannan zaga da yana da zanko gashi guda biyu ko gashi mai yawa wanda ya zubo masa hakka fada abu ya nasi mafi hasken mutane sannan wa ajmalahum ya'ani abalaha shi yana kyakkyawan mutum ne ai sun ce ana kiransa Abu Lahab ne li ishraqati wajhi saboda fuskar sa tana da haske kaka wasan wanda haka ce dama ya hada jini da annabi sallallahu alaihi wasallama da baban annabi da shi su da ai dan an ce maka kyakkyawa ne ai babu mamaki bane ko an fahimta ya amma kuma ga irin mu'amalar da ya zai rawa manzan Allah wa qad kana lidhalika asaruhu albayyin wannan ya zama yana da tasiri wanda yake a bayyane fa an jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu qala yake cewa labita rasulullahi! wato ashara sinin manzan Allah ya zauna shekara goma ko qala kam labistum قالوا لبسنا يوما تو لبس رسول الله النبي يا زولا ashara sinin shekara goma yattabi ulhajja fi manazilihi yana bin masaukan alhazai a gurin zaman su fil mawsimi wa bi majalla a mawsim wajen taron aikin hajji yazo suki majalla wa bi ukkaza wa bi manazilihim yazo masaukin su bi mina amina haka fa annabi ya da a wannan shekara wajen goma ya ƙulu yana cewa man yi ni don Allah waye zai tattaro ni wayan suru ni waye zai taimake ni hatta uballiga risalata rabbi har sai na isar da saƙon Allah wala lahul janna ni kuma duk wanda ya tattaro ni ya taimake ni ya bani gudunmawa shi kuma yana dawa ku duba ku ga yadda annabi yake magiya dan Allah waye zai taimaka mu waye zai tattaro ni shi yasa kaga Allah sai yace ce fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun wa'inda suka bi manzon Allah fala yajidu ahadan yansuruhu ba zai samu mutum ɗaya wanda zai tashi ce zai taimakawa annabi wai uyi ya ce zai tattaro annabi yasa ga mutanen Madina Allah ya ce wallazina awaw wa nasaru wanda suka tattaro annabi suka taimake shi yace ulaika humul mu'minuna haqqan wa'annan sune masu imani na gaske hatta in ar-rajula hasidi ya zamanto mutun 'yan min mudar aw min al yakan yi tafiya daga kabilar mudar ko yaman fa ya'tihi qaumuhu sai mutanansa su zo masa fa yaquluna lahu sai su ce masa ihdar gulamu quraishi to in ka je garin makkan nan fa akwai wani matashi cikin ƙuraishawa ta ga lokacin fa annabi shekarar sa arba'in amma saboda wulaƙanci amma ana cewa annabi gula bayan ku duk fayil ɗin da kake da shi da hukuncin da za a ma a gaban Allah shi za a ko kuwa amma sai ce wannan yara ko don saboda ya ga kurkura ba ta keto maka waƙa'u shawa'ibu shayyab sai ce yaro la yaftinan la naka, kada ya fitine ka wa bai bainar halihim annabi yana tafiya tsakanin masaukan su da ila Allah azza wa jalla yana kiran su zuwa ga Allah yashiruna wato yushiruna suna nuni ilaihi zuwa ga annabi bil asabi da 'yan yatsunsa wannan ya zo cikin littafin wato musnad na al-Imam Ahmad da kuma wazahabi a siratun nabawiya a shafi na ɗari biyu to in wannan hanyar ba ta fa'inin ta sharaɗar wata fil afaki in aka ga da'awar yanzu an ɗauki matakin hana ta yaɗuwa a sassan ƙasa to sai kuma a canza hanya don ku gane maɓarnata masu yaƙar addini ba hanya ɗaya suke bi ba kuma don wannan ba ta yi nasara ba ba shi ke sa bari mu kama hannunmu ba mu haƙura tunani suke ya za su canza wata shi yasa abin da yake da matsala dan kirki ya zauna dan banza ya miƙe duk sanda mutanen banza suka tafi sai sun yada banna amma mutanen kirki suka koma suka yi suka zauna ku baka da yadda zaka yi dole lokacin sai an samu matsala wannan shine dalilin da yasa Allah yake wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan na darrabu sashen ku da sashi Allah yake a tasbirin ko za ku yi hakuri kuwa yasa yake wa kana rabbuka basira in kuna musulmi Allah ya jarrabe ku da wanda ba musulmi ba a gani za ku yi hakuri ko ba za ku yi ba in kuna ahli sunna Allah ya jarrabe ku da in bid'a a ga ya za a yi za su tashi su ce sun yaɗa banna ko kuma zaunawa za ku yi ku bar su su yaɗa banna ko ya za a yi ko kuwa lokacin da wasu za su buɗe tashoshi na bada. sai ga Allah sai kawo su su kuma tushoshi na alkhairi za su buɗe a muƙabilin wancan Ke yasa Allah ya ce walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd ba dan Allah na tunkuɗa wasu mutane da wasu mutane ba da fasadatul abd ai da ƙasa ta lalace to wa kana laha asba'un fil kharij kuma gaskiyar in ta zaman tuna tana da mabiya a waje lada al-mujrimuna ila uslubin akhar sai wa'annan masu kunnan ƙarshe sai sake canje wata hanya وهو huwa al من الرسول والمؤمنين من ar-rasul wal mu'minina min hijra in an yi kokarin hana da'awar ta a wasu sassa an kasa aka takura takura wadda ta kai ta yanzu nan inda kuke ba za ku iya yin addini ba kuna buƙatar sai kun ba gurin to gurin ma ba a so ku bar shi saboda ai in kuka bar nan gurin kuka tafi wani gurin daga nan hijirar za ta sa addini ya yaɗu wannan shine dalilin da yasa Allah yake faɗa cewa ya ibadi inna ardi wasi'a ya ku bayina ƙasata tana da yawa. inda duk ka zauna aka tare aka hana baka da ikon ka bauta ma Allah a gurin to ka tashi ka bar gurin ka tafi inda zaka bauta ma Allah subhanahu wataala dan dama Allah bai turo ka ba in dai kana da hali sai dan ka bauta mai wannan yasa kuka ga waɗanda suke da damar su hijira suka ki Allah ya taɓa kwasa kansu akan kin yin hijira amma rasul amma manzon Allah sallallahu alaihi sallama. fa innahu lamma alimu bi azmihi yayin da suka san cewa annabi yayi azama yayi yanki alal khuruj akan sai ya fita wal hijra sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ba da sai suka yi gaugawa ila aqad istima'in tari'in zuwa ga kunna zuwa ga kulla zama na gaggawa wanda ya afko babu shi fi darin nadwa a inda ake ce masa darin nadawa littabaqu fi sha'anihi dan ayi bincike ayi matsaya tsaya wani mataki za a ɗaukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad istaqarra ra'ayuhum akhiran daga ƙarshe ra'ayinsu ya tabbata suka ɗauki matsaya ɗaya bi mubarakati shaytani da gudunmawar shaidan da ya zo a sura ta mutum a matsayin bari ya ba su gudunmawa ala an na uhu minar kuruji wa wal a akan cewa kasu bar manzon Allah ya bar garin maka ya hijira wadalika bi iraqati damihi wannan azubar da jinin annabi ala ya yadi fitiyatin kan hannun wasu matasa min kulli qabilatin min qaba'il makkah daga kowace ƙabila daga cikin ƙabilun makka lokacin da aka fahimci ƙabilar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fito daga cikinta za su iya ba annaba kariya wasu ko ba dan addini ba ko dan ƙabilanci to aka zo darun nadwa din nan sai aka ce to an fahimci taɓa annabi matsala ne akwai waɗanda ba su yadda da addinin ba amma kasancewar suna da alaƙa da shi ta dangi in an taɓa shi za a yi bala'i da su to yanzu ya za a yi sai aka ce to abin da za a yi yanzu kowace ƙabila ta kawo wakilcin mutum ɗaya ta yadda in an tashi za a mai bugun mutum ɗaya ta yadda su ƙabilar banu hashim ai ba za su iya haɗuwa su rigima da dukkan larabawan da ke makka ba in wata ƙabila ce ta je ta kashe annabi to akwai rigima amma abin da za a yanzu kowace kabila ta kawo matashi a cikinta ya wakilce ta wajen ɗaukar nauyin alhakin zubar da jinin annabi sai da in an kashe shi duk larabawa ke da alhakin kashe annabi ita banu hashim ba za ta iya haɗuwa sai faɗa da manzon Allah ba sai faɗa ba dan sifin sun ɗauko fansan jinin annabi da aka kashe wannan fa ita ce dabarar da aka yi to da aka yi wannan liyada da azamahu don kowace ƙabila ta sanya jinin annabi bainal ƙaba'ili tsakanin ƙabilu ko liyuzi azamuhu ko saboda jinin annabi ya tozarta bainal ƙaba'ili tsakanin ƙabilu wa fi zalika qala Allah ta'ala a cikin wannan ne Allah sai yake cewa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ka tuna lokacin da kafare suka je suka zauna darun nadawa suna mitin yadda za a kulla maka makirci wasu suka kawo shawara da yusuf bitu ka suka ce a kama ka a daure ka karma a bari ka ban makka aw yaqtulu ko wasu suka ce a kashe ka aw yukhriju ka ko suka ce a kore ka ka bar garin ba wayan kuruna suka kulla dabara yadda za su kama annabin Allah su kashe wayan kurullah shi kuma Allah ya kulla dabara yadda zai tsallakar da annabi sallallahu alaihi wa sallama wallahu khairul makirin Allah kuma shine mafi alkhairin wanda suke kulla dabara ka tsallake shi yasa kaga annabi salihu da Allah yake cewa walaqad arsalna ila samud aqahum salihan an ibudullah yana zuwa da ajanda cewa abauta ma Allah fa idahum fariqan yaktasibu sai ga bangarori guda biyu an haure gima tsakanin nan da nan to daga ciki Allah sai ya faɗa cewa kana fil madinati tis'atu rahatu a cikin garin akwai kwamiti na mutum tara Allah ya ce yufsiduna fil ardi banna suke a garin wala su ba sa gyara ƙasa ƙasa billahi suka zo suka yi rantsuwa da Allah cikin dare a wajen miji ci ala huwa wa ahlihi abinda za a yi wa annabi salihu a ji a kashe shi da shi da iyalansa thumma lanaqulanna liwalihi sannan mu zo mu faɗa ma ɗan uwansa mu ce ma shahidina mahalika ahlihi wala ba mu san yadda aka yi hallaka da shi da ƴan uwansa ba da iyalansa wa inna la sadiqun wa'anda suke da alhakin in an kashe ka su bincika su suka nada kwamiti suka ce a kashe ka don an kashe ka me za yi saboda haka in gari ya waye su tara yan jaridu shirin rantsuwa da Allah in ma ta'aziya ne ko jana'iza su riga kowa zuwa gurin ai kuka tare da su kuma su ce za su ɗauki mataki ba zai yi su zura ido ba ana cin mutuncin malaman addini Allah ya ce wa makaru makara wa makarna makarnin humlashi kaga su sun kulla dabarar yadda za su kashe annabi salihu Allah kuma ya kulla dabarar yadda zai tsallakar da shi shi yasa Allah ya ce fandur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarna muqamuhum ajrin kalli karshen muguwar dabarar da suka kulla na cewa za su kama annabin Allah su kashe yadda al'amarin ya zama to ba yau ake shigantaka ba an daɗe ana yin shigantaka na a zauna a mitin ya za a cuci addini ya za a cuci masu addini ke sa ga Allah ya ce wa idza adaqana an-nas rahmatan min ba'di dharra masatku da lahum makarun fi ayatina Allah sai ya ce qulillahu asra'u makara saboda inna rusulana yaktubu duk inda za a zauna a kulla wani mutum na sharri Allah ya tura 'yan sako su kuma su ɗauko mai za a gurin. To ka ga. lakin Allah sai dai Allah aba yaƙi illa an yi tammima da nabihi hijiratahu sai ya cikawa annabi hijirarsa fa kharaja alaihi salatu wassalamu muhajiran manzan Allah ya fita yana mai hijira ala ragm min al-hisar tare da tilastawa na hisar tsarewa da aka tilasta sai an yi aladari a gidan annabi aka zo aka sa masu tsaro ana jiran dakon ko da zai fita fitar ma a hana shi ka a bari annabi ya fita wa bi suhbatihi wa bi akbar da kuma abokantakar abokin shi babba abubakar radiyallahu anhu falamma aliman quraish bi khurujihi lokacin da quraishawa ta yi mai tafsan cewa mannan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fita, In kun ga da shawa ta san cewa mannan Allah ya fata a adana sai ta ba da sanarwa an ja'iratun majiziya akan kyauta da za ta ba da sakamako liman ya a ci bihi hayyar aumayyita cewa duk wanda ya kawo annaba da rai ko matacce to ga wasu gagarumin kuɗi an sa kamar yadda ce maka ana neman wani wantin ta ce an sa biliyan ɗaya miliyan dubu kai ana so a kawo shi ko a mace ko a raye hmm? kuma kai yana da hanyar da za je ka kaso wannan an fahimta ya rayu yadda mutane ke son kuɗi to haka ta yi tana jin cewa an yi jiran daku a hana annabi fita da ba a samu sa'a ba annabi ya fice shi yasa hijira fa da ake magana kakka ɗauka kaman kai ne yanzu in garin Kaduna tauran maka daurin demin minti kai ka tattara kayanka ka zuba a jaka a ganka a tasha wani ina za ka yi ka ce wala zan yi tafiya ne wala ba haka abin yi yake ce ka tsaya jiran dako ka fahimci fakaici lokacin da ba ka tsammanin wani ɗan adam zai ganka ba magana kake wai ka ɗauki wani abu na dukiyar ka ba ƙoƙari ma kake kai za a yi ka fice ka tsira da addini ba haka ake ba to in ya zamanto shugaban gaba ɗaya wannan shine tarakkubin da aka yi jiran da aka yi sai da ya samu lokacin da ya dace munasu ya iya ficewa daga makka ya batta sai ya kuma kake tsammanin raguwar mabiya eh? to shine kullu zalika min ajli ihi wannan fa duk dan a hana annabi min al-khuruj na fita walakin Allah khayyaba yahu. sai dai Allah ya tabar da wannan aikin nasu wa hafiza nabiyahu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya tsare annabi min kaidihim daga makircin su fa kana alaihi salatu wassalam yaqulu li sahibihi manzo Allah yana faɗa ga abokinsa wa huwa yara aqdamal kuffari yana ganin kafafuwan kafirai inda babil inda babil gari lokacin a kofar kogo tunda yana cewa la tahzan inna allaha ma'ana kace bakin ciki Allah yana tare da mu Allah ya ce illa tansuruhu in kun ki makawa manzon Allah faqad nasarahu Allah Allah ya gama taimakon sa ma iz akhrajahu alladhina kafaru tun lokacin da kafare suka fitar da su sani yasnaini kaga Allah bai ce annabi yana na ba Abubakar da bi sai aka ce sani yasnaini izhuma fil gani lokacin da suke cikin kogo iz yaqulu lokacin da annabi yake faɗa da sahibihi ga sahibinsa cewa la tahzan kakka bakin ciki inna allaha ma'ana Allah ya tare da mu to abun mamaki wannan ayar in ka ji irin yadda in shi suka yi mata mugu bakar in annabi ya bashi a makka bai ɗauke shi ya hijira da shi ba to saboda sharrin sai na abakar to zai iya tunawa annabi asiri ga inda annabi ne wannan fa a rubuce shi eh a littafin su yanzu kwanan nan cikin abin da nake ta ya kan shi ne nake karanta littattafan shi'a ko kun san a aƙidar shi'a duk musulman duniya da suka yadda nan shine masjidul aqsa abin da ke rubuce a littafin shi a masjidul aqsa yana sama ta hudu ne ba wannan bane masjidul aqsa eh ni na faɗi wannan maganar yanzu wanda bai sani bai sani a ƙidar ɗin shi'a nan gurin da yanzu ake rigima ba shi bane masjidul aqsa masjidul aqsa a sama ta hudu yake a ƙidin shi'a a littattafansu a rubuce kuma inda bukata za ta kawo bayan hujja ta littafi da zan kawo maka ina da murya na sautittuka nasu cewa masjidul aqsa ba wannan bane masjidul aqsa a aqidar shi a sama ta hudu yake Aka yake yanzu ana ta wannan rigiman. kwanan nan bari zan saka wannan kudan ji kaɗan daga ciki wannan ana ce masa yasir khabis asali mutumin Kuwait ne ya gudu daga Kuwait ya koma London yana zama. Bari ku dan ji wasu kaɗan daga cikin wannan wannan shi ake ce masa na san waɗanda suke biyu mata social media za su amma waɗanda suke bin mutanen zan faɗa abin da yake faɗa da larabci kudi me yake faɗa ka gadi da ganin rawanin ba sai an faɗa maka ka san cewa to dalla wannan musuluncin ka sawwara shi za ka ji abin da zai faɗa a yanzu sai ka sawwara wannan wani irin musulunci ne an fahimta yi yanzu mu saurara mu ji وأن الشيطان لا شارك والد هذا yana ma'a yana maganar cewa dukkan mutumin da ya kiyya da sayyidina na ali ai mun san akwai hadisi guda biyu dai ya nuna cewa san ansaru alama ce ta imani kamar yadda kinsa alama ce ta munafunci ko haka kuma san sayyidina ali alama ce ta imani kinsa alama ce ta wa to sabani daban kiyayya daban kuna iya sabani da mutum amma ba lazim bane ya zama makiyinka sabanin da ya faru tsakanin sahabban annabi sabani ne ko kiyayya ne sabani ne ba kiyayya ba ne saboda in kana so ka gane haka a shafin da zo Allah ya ce Muhammadur Rasulullahi kaga sai da yake huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa shahida sai ce Muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashiddahu alal kufari kaga sai faɗi sifofin sahabbai da ya gama wa hama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan da ya gama in ka taho ɗaya rabin shafin na suratul hujurati da kuma ɗaya bangaren abin da ya biyo baya kaga ya ce ai wa'alamu anna fikum rasulullahi law yuti'ukum fi kathirin min al-amri walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان أولئك هم الراشدون سيتي فضلا من الله ونعمة والله سيتي وإن طائفتان من المؤمنين تتتلوا yana ana iya samun ɓangarori guda biyu na mummune sai rigima da juna shi yasa da ya gama sai ya ce to innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum dukkan mu nan mun sani muna da iyalai ɗaiɗai ne wanda za a ce in ka ɗauki kowane gida tasa'in cikin ɗari da biyar tasa'in da biyar cikin ɗari wataƙila in an samu gida biyar cikin ɗari waɗanda ana zaune da matar da miji ba su taɓa saɓani ba kaga wannan ai ba a ƙiyasi da shigo amma duk gidan da ka ɗauko da matar da mijin a ce a ɗauko gidan da matar da mijin ba su taɓa saɓani ba za a samu shin saɓani tsakanin mata da miji yana nuna ƙiyayya bai nuna ba, ta yadda saɓani tsakanin ɗa da uba da tsakanin mata da miji bai nuna ƙiyayya wani lokaci faɗa za ka ga an yi na ƙarshe an yi doke-doke an rabu can wani lokaci sai ka ga an sake daidaita tsakanin mata da wa ana yi ko ba a yi to irin wannan rikicin shine na sahabban annabi saɓani ne ba wai kiyayya ne ya faru shi yasa kaga Allah da kanki sai yace, ce innamal mu'minuna ikhwa ina fata an fahimta to yanzu sai shi ya gina wannan abin cewa tunda nana Aisha an samu matsala abin da ya shafi yaki sufini da wasu abubuwa to nana Aisha tana daga cikin makiyar na Ali to ba wannan bane bari ku ji abin da yake faɗa فعائشة على kun gani to sai yake faɗa cewa duk wanda kaga yana kin sai da to ka tabbatar da cewa shedan yayi musharaka wajen saduwa aka haife shi ne sai ya ce tuna na aisha tana daga cikin waɗanda shaidan ya yi musharaka da sai da na wajen saduwa da mahaifiyarta aka haife ta bari ku ji kun gani sai ya kira na Aisha sai ya ce mata yar zina bintu zina haka ya faɗa kalma da kalma eh bari mu ji bintu zina an ash-shaytanu sharaka abaha kun gani ash-shaytanu sharaka abaha shedan yayi musharaka da baban tafi jima'iha wajen jima'i da mahaifiyarta lokacin da sana abakar zai yi jima'i da mahaifiyarta an yi musharaka don Allah ayyu islamin hada wanda suke neman haɗa kai don Allah ka ƙaddara wannan abin wani yake faɗa ma uwarka wannan abin sai kuma ka zo ka ce a shi kenan ai duk ne ai ba matsala bari ku ci gaba da jin shi ku ji abin da ka gani sai ce to fa wuli lana to daga nan sai aka haifan mana almar alkhabisa wannan matar datti nana Aisha yake kira yake ce mata nana Aisha datti kai dan Allah yanzu in kana da imani ana fadawa matar annaba haka ba ka jin tsigar jikinta na tashi eh matar da annabi ya kwanta a ɗakin ta ranar ƙarshe a jikinta ya rasu ya koma zuwa ga Allah wani mutum yana kallon wannan matan yana ce mata ‘yar zina yana ce mata almar'atul khabitha eh bari ku ci gaba da jin shi ku ji kun gani allati tusamma aisha wacce kuke kiranta aisha al wannan kaɗan daga cikin aƙidinsu kenan wayannan mutane eh za ga wasu rigingimu da suka taso kwanan nan ba za mu ce komai ba sai dai yanzu in matsala ta zo kan aƙida mu bigi aƙidar mu faɗi muninta wanda ya ga an ci gaba zai ɗauki aƙidar da yake ganin matar annabi yar zinaci da cike yana ganin an ci gaba mutane ne masu kishin musulunci wannan aƙidar ta mai zai ɗauka ga shiga sai ɗauka inda yana ganin wannan shine kishin musulunci ya ɗauka ko kuwa mu ja karatu mu koma littafi kun gani wa huwa yaqulu lahu yana ce masa ma zannuka ya ababakar me kake tsammani ya kai ababakar Salisu salisuhuma mutane ukun da biyun da Allah ne na ukun su fakanat ainullahi tar'ahuma sai ya zamanto idan Allah tana kiyaye da su hatta wasala ila madina ku duba ku gani Allah madaukakin sarki da yazo magana akan annabi Musa ba ya ce masa wato wa alqaita alayka mahabbatan minni ba wa min wala tusna alami dan a kula da kai akan idan mu to in kana so ka kalli irin kulawar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Musa ga kalli yadda aka haife shi da yadda aka jefa shi a cikin wa akwati da yadda aka yi karha da yadda annabi Musa ya tsallake duka wannan fa na ala ayyi annabi Nuhu kaga Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa shi ma jirginsa ko an fahimta yi kaddabar qablahum qawmun nuhi aga Allah madaukakin sarki ya magana akan idanunmu da yadda ya sassaka girgin to haka yace wa annai fasbil li hukm rabbika fa innaka bi ayunina kai hakuri kana kan idanunmu da kulawar mu shi yasa wallahi mustahili ne. bai taɓa yiwa wani a doran kasa ya zaman to aqidarsa wannan ita ce cewa mutanen da suke kwance da annaba a kwance yana kallon su a matsayin mutanen banza shi kuma ya kudurce wannan aƙidar kuma ya fito ya faɗawa wa duniya kuma ya ɗauka ya ci banza ya ci bilis wala ba zai yi ba yadda kaga ya ce fakanan ainihin lahi tar'ahu ma hatta wasala ilil madina ba haka idan Allah take kiyaye da annabi har yanzu da ya bar duniya shi yasa alal itilaki duk duniya babu wani kabari da ake da tabbas cewa wannan kabarin na annabi ne ake da tabbas Wala kabarin annabi Muhammad ne kadai duk kabarin da za a ce maka kabarin annabi wani na ƙasa ka ranar wala hasashe ne ba tabbas amma manzon Allah ne kadai ake da tabbas cewa kabarin sa na guri kana sannan ya za a yi mutanen da Allah bai yarda ba rayuwa ta barzahu sai da ya raba su ga abubakar ga umar a gurin sannan wani ya zo yana kallon waɗannan mutanen dai da suke rayuwa da annaba har a rayuwa ta barzaku in ba ma'alin suna sun lalace ba yaushe ne mutum ne fa ya zo ya kalli kai ka tabbatar kirkin babanka da kai ya fi sama da ƙasa sai ya zo ya ce babanka mutumin banza ne amma kai mutumin kirki wani mai hankali lafiya zai yadda da wannan mutum ne bai yadda da musuluncin abubakar da umar ba sai kuma kai kana musulunci a nan sai ya zo ya ci yadda kai musulmi in ba ka mai da kanka sakarewa ba za ka yadda eh? sai dai in ka yadda cewa musuluncin kana gaba da nasu da sai ka yadda nasu musuluncin bai yi ba ne ka yi shi yasa ba a yadda da nasu ba kai aka yadda da naka amma wallahi in dai ka yadda musuluncin abubakar da umar ya fi naka to duk wanda bai yarda da musuluncin abubakar da umar ba ya ya yarda da musuluncin kare yana ma wayo yayi billahi allazi rena ma wayo to shine malam yace wa ammal mu'minuna amma su mu'mine faqad hajara minhum man hajara mustakhfiyan wanda da ya hijira a cikin su ya hijira a koyi wa mun amamnun aminhum an hana waɗanda aka hana a cikin su al-walid bin walid وسلمة بن هشام وأياش بن أبي ربيعة وغيرهم دوسن سمول المستدعفين تكما سروني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في الصلاة أسير تكي النبي أنا مسعى الدعاء تكين صلى حين يرفع رأسه من الركوع لوقة الذي لقو كان صدق ركوع يتي اللهم يا الله أنجل وليد بن الوليد الله كثيرة وليد بن الوليد haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin addu'a ce wa salmata bin hisham wa ayyash bin rabi'a bin abi rabi'a wal afina da masu rauni min na cikin masu imani Allah madaukakin sarki ka tsayratar da su haka manzon Allah yake yin addu'a yana cewa Allah ya tsayratar da su Allah ya tsallakar da su an fahimta ai to shine sai malam yake cewa Allahumma sannan sai manna Allah ya ce duk wata ataka ala ne. Allah ka tsananta danƙonka akan kabilan muda. waje alha alaihim sinina kasmin yusuf Allah ka jarrabe su da shekaru na fari irin shekarun da aka jarrabe mutanen annabi yusuf da shi wannan fa bayan ku duba ku ga hijira fa kunkwasa kan wa'in cikin suratul nisa Allah cewa innal ladina tawaffahum al mala'ikatu wa'inda mala'iku za su zo daukar ransu zalimi an kusahu ko zalimi an kusahu suna masu zaluntar kansu an ce ai hijira suna da ramar su hijira suka ki tashi su bar makka su tafi madina sai Allah ya nuna cewa to wallahi duk lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar ran mutum Kalu za a tambaye su za a tafi makuntu a ya aka yi akan me kuka kasance sannan aka ce ku hijira kuka ki tashi ku hijira Kalu za su ce kunna na fil ardi ai muna da rauni ne a doran kasa raunin ne yasa ba za mu iya yi ba saboda ka shi in kai da a abu a abinda Allah ma ya san ba haka kake ba ko ka faɗa da baki aikin banza ne inda ba sun ce kunna na fil ardi ba Allah sai ya ce musu a qalu sai malaiku su ce alam takun abdullahi wasi'a ashe kasan Allah ba tana da yalwa ba fatuhajiru fiha me yasa nan da aka hana ku addini ba za ku bari ba ku yi hijira ku tafi inda za ku bauta ma Allah sai yace to fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira wa'annan makoma sunta saboda an ce su bar makka suna da halin barin ta sun ki bari ana wannan yanayin har mala'ikan mutuwa ya zo daukar ran mutum guri ne an hana ka ka bauta ma Allah kana da ikon da za ka fita daga gurin ka je inda za ka bauta ma Allah kuma ka ci gaba da zama gurin an hana ka bautar Allah a gurin to sai Allah ya ce illal mustada'afina sai masu launi kaga kenan shi Allah ya san akwai masu launin akwai kuma waɗanda suka yi da'awar raunin amma Allah ya san ƙarya suke yi kaga minar rijali wan nisa'i maza da mata wal wildan alladhina la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila da ƙananan yaran da hanyar ma da za a bar maka a tafi madina ba su ma sani ba tunda yanzu hanyar da ake bi yanzu daga makka a tafi madina ba fa ita ba ce hanyar wancan lokacin ta zamanin annabi wancan hanyar ta zamanin annabi lokacin zagaye ne sai an zagaye wuta badar sana ake shigowa madina to wasu hanyar tafiya ƙasa tafiya wajen sama da kilomita ɗari biyar da mace da ƙaramin yaro da dattijai da wasu wasu ba su ma san to ta ina za a bu ba a baro makka a taho madina to Allah da yake ya san da gaske akwai masu raunin sai istisna'i sai yake su fa ulaika asallahu an afuwar anhum wa kana Allah afuwan wannan Allah ya kusa zai musu afuwa sai yace wa man yuhadir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kaseeran wa wanda ya hijira saboda Allah to zai samu ƙasa tana da yalwa tana da faɗi a wannan lokacin da ayan nan ta sauka akwai wani dattijan da shi yana cikin waɗanda ba su da lafiya ba amma yana ganin cewa tun da yana da 'ya'yan da za su iya ɗaukar shi daga makka su kai shi madina shi zai cikin wanda Allah ya ma'uzu aka yi ci a ɗauke shi a bar makka da shi a yi madina saboda wannan ƴancewar da Allah ya faɗa cewa waɗanda innal ladina ta al mala'ikatu balimi qalu fima kuntum za su raunin uzurin shine mustada Allah zai ce alam tukun abdullahi wasi'a to da aka dauke shi ana kan hanya da shi kafin a ƙarasa madina sai ya rasu shine Allah ya ce wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kaseeran wasa wa man yakhruj min baytihi wanda ya fita daga gidansa muhajirin ilallahi wa rasulihi zai yi hijira saboda Allah zai je garin da manzon Allah yake sun mayu da rikuhul hulmautu sannan mutuwa ta riske shi Don sanda mutuwa ta riske babu Allah ba a riga an karasa Madina ba a lokacin ne wasu ke cewa ka ina ma a ce ya sa da ya riske ladansa a gurin Allah suna wannan tattaunawa ne shi kuma Allah ya saukar da cewa wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma wa waqa ajruhu ala alalla. mutuwa ya riske kan hanya bai karasa ba ya ma daga ya riske ladan su tafi a wajen wa a wajen Allah kaga wannan akhrajahu al-bukhari fi kitab sifat sifatu salati babu yahwi بالتكبير حين يسجد sannan wa muslim kitabul masajid wa mawadi'us salat babu istihbabul qunut fi jami'is salawat idza nazalat bil muslimina nazila idan wata musiba ta sauka ba laifi a ta yin alkunutu ko a yi a sallah asuba a zahar da la'asar da magariba da isha'i har gwargwadon yadda ake ganin Allah zai ɗauke matsala ɗin wa min mammuni amina da hijira ummu salma radiyallahu anha daga cikin waɗanda aka hana hijira akwai ummu salma wa kana zawjaha abu salma bin abdul asad radiyallahu anhu huwa awwal man hajara ila al madina mijinta cikin sahabbai shine farkon wanda ya fara hijira zuwa madina farran bidinihi dan ya gudu da addininsa wa kana min sha'aniha fi zalika ma rawatu bi a ciki sha'aninta akwai abin da ta ruwaito da kanta qalat take cewa lamma a abu salma al yayin da abu salma ya tattaro cewa lallai sai ya fita rahala li ba'iruhu wato sai ya kawo min raƙuminsa sai ne mai sai na hau ko ba za mu yi karasa wannan ba eh? eh eh to ba zan sani ba eh bari mu karasa wannan rahalali ba'irahu sai ya kawo man raƙumansa sai na hau sun mahamala ni sannan sai ya ɗauke ni akan kan shuwabni alaihi da ɗana sun makara da biyu ya ƙudu ni sannan ya fita yana jaye da raƙuman walan ra'atu rijalu bani mugira umu ummu salma lokacin da bani mu gira mutanen ummu salma suka ganni qamu ilaihi fa sai suka minke wajen nemo akanta ara'aita sahibatana hadhihi alama natrukuka tasiru biha fil bilad wannan ara'aita baka gani ba sahibatana hadhihi ai wannan tamu ce idan wannan danka ne tana da iko akan shi amma wannan yan mu ce muna da iko akan ta dan mai zamu baka ka tafi da ita fa naza'u qitam al-ba'ir min yadihi sai suka zari ragamar raƙumi daga hannunsa fa aka duni minhu sai suka kwace ni daga wajensa wa ba inda zalika rahata abi salma to shi ma ɗan uwansa a lokacin ganin ciwa yana ƙoƙarin ya ɗauke ta hijira tare da ita ga ɗan shi mutanenta sun sun kwace ta daga hannun shi a wannan lokacin to shi ma sai mutanen shi suka yi fushi fa qalu sai suka ce wallahi la natruku ibnana inda kuma tunda abin haka ne to billahi allazi tunda kuma kun karbe yakku to mu ma dan mu ba za mu bari ta tafi da shi ka san jahiliya lokacin abinda mama na faɗa bane na faɗa ne eh inda a wajen ta iz muha min sahibina in dai ka riga lokacin da kuka kwace ta daga mutumin mu bata jazabu ibni salma sai suka wato tuzgi ɗana salma hatta kala uya da wasai da suka zare hannunsa ka duba fa yadda ake jahiliya ka ko san a wannan lokacin mace tana kallo a kama ɗanta a fuske shi da ƙarfin bala'i a raba ta da shi ita nan ɓangaren ɗan uwanta sun raba ta da mijinta ko sannan shi kuma nan ‘yan uwan shi sun raba ta da wa da ɗan sai ce yanzu wanne za ta tashi bano asar suka tafi da wannan ɗan nawa wahaba suni wahaba suni sai suka tsare ni banu mugira inda hu banu mugira sai suka tsare ni a wajen su yanzu kaga ba ɗa bawa ba miji duk gudun kada ta yi mai kada fa ta yi hijira fa to haka aka dinga wa masu imani to nan gurin mun karanta wani abu kaɗan na tarihin su shi Usman bin Fudi da dalilin da ya faru suka hijira a nan ƙasar ba ka kawai shi Usman rana ɗaya ba ya zo kawai ya fara abubuwan da aka yi hijira a sai da wasu matsaloli suka faru ya yi hijira ya bar ƙasar nan ya koma wasu yankuna ya zauna aka bi su a can aka kai musu hari to da sunan su kare kansu daga harin da aka kai musu abubuwa suka zo suka zama abin da suka zama daga baya wanda muna kallon yanzu gashi nan ana kokarin tagayyirul haqa'iqi eh abubuwan da suka faru na tarihi wayanda suke tabbatattu ana kokarin a juya su iri iri kana ji kana kallo kamar abin da ake cewa ne kuna tafiya da mutum an hango wani abu kai ka ce akuya ce shi ya ce tsuntsu ne sai aka ce a ƙara eh ana zuwa gurin duk da akuya ce an gani sai ce ya rantsi da Allah ko da bata tashi sama to shi ya rantsi da Allah tsuntsu ne to ya kai da wannan kaga wannan shine kalbin zabe mai zuwa kuma na san yanzu wannan shekarar an gama Ramadana mai ci ya ci mai faduwa ya fadu ko eh to Allah ya zaban mana abin da zai zama alheri ga kasar ko da ba shi muke so ba abinda kuma muke